alaikum sunana Fatima Abdullahi Khan ina magana akan yan uwana mata da maza ku ringa jin tsoro ku ringa yin sallah akan lokaci kuna jin kiran sallah amma za ku zauna ku ci gaba da chatting ku ci gaba da yin abubuwan da kun san bai da mahimmanci sallah ne ke da mahimmanci amma za ku zauna ba ku yin sallah kuma kai kana jiran waya kana roƙon Allah Allah ya baka kuɗi to shi Allah nan tsoron ka yake ji da zai baka ai dole sai ka tashi ka yi sallah ka gaya masa tukun shi ma ya taimake ka amma kuna zaune ba ku sallah sai dai ku ci abinci ku kwanta ku yi chatin ku yi waya ba ku sallah kuma ba ku wallahi ina ta ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ku tuna kuma za ku mutu wallahi ku ringa sallah akan lokaci saboda abubuwan da kuke ba shi da kyau abubuwa guda tara ne akwai farin ciki akwai bakin ciki akwai samu akwai rashi akwai kuɗi akwai ciwo akwai mutuwa ya kamata wa'innan abubuwa ku ringa tunawa da su amma ba kwayi ku zauna ku ne gidan boka ku ne gidan malamai kuna nema ai wance tunda ta yi abu kaza ni ma sai na yi wannan abu ku ringa shige shigen gidan malamai fa abun da shi ma kan shi malami sai ya yi sallah ya roƙi Allah ya gaya masa tuku Allah yake biya bukatun ku ma haka za ku tashi amma ku ne ku ɗauka kuɗin ku sai gidan bokaye sabida abubuwan duniya Allah dai ya shirye ku Allah ya sa ku gane